sannu baba yawa sannu baba <laughs> to sannu baba Allah ya kara ma lafiya har yanzu cin kuɗi kake ka ki warkewa <laughs> ya za yi kai assalamu alaikum <laughs> sai an kan kudu wa alaikum assalamu ah? alaikum kawo kawo hamisu ne zo bismillah ga hawaje nan ku zauna wallahi ko suwaye kawo hamisu ne ya zo wanda ya yi aure a Legas din nan Hamza! a'a ɗanka ne shi ma yaya na kawo hamisu wanda ya aure a Legas ga mata shi nan wani. To to to. Hamisu ne. Eh hamisu eh, ne. Hamisu ne. Shi ne girma haka. Yaya na ne fa dama yaya na ne fa dama mata shi nan. <laughs> To. Kudu. Eh. Allahu akbar. Ya hanya. Alhamdulillah baba ai da iyali na nazo ga sunan wannan wannan ɗana ne. <laughs> To to to. Eh, na shi ka zo eh mana Allahu akbar ai lokacin da aka haife shi ma ai na aiko a gaya muku lokacin ai ka ma zo sa sunan shi baba an faɗa an faɗa to na sa rana rana rana kuma baba matar shi sai wannan auren kai ka kai ne ma waliyin shi kai ka daura mai aure matar shi wannan rabi'a wanda suka sako ba Lagos tare wanda aka yi auren lokacin kana lafiyar ka Hadda za su yi haihuwar su ma da suka haifi ɗan nan ma kai kai kai kai kai sunan lokacin kana da lafiya da hannuna eh mana ne kana ko me yake faruwa da babai wallahi ciwon mantuwa yake da shi ne yanzu gaba ɗaya komai yanda ka gaina babai ta nan wallahi mun yi magani mun yi magani shi yasa na ce lalle lalle ka zo bai tsaka da mutane ma na ba da ruwa za ka sha ruwa sanna sanna kai bai taya na safe ba sallan me za ka yi ga salati yana ji Allah baka lafiya babu wallahi haka na muke fama da shi za ta wuce ni za ta wuce ni me jami wallahi haka nan nake fama da shi wallahi wannan jinni ne ko to gashi nan dai ba aljanu bane su ga yanayin abubuwan da mun je asibiti an yi magani an yi na gargajiyar ma duk sai a hankali su waye ɗanka ɗanka Hamisu gwamna ɗanka Hamisu gwamna wannan sunan shi Aminu sunanka ma aka sa a lokacin sunanka aka baba ai wannan ma matar shi Rabi'a kurma ne yana magana kai Aminu yi magana ya ji ya sunanka Aminu eh takwara takwara kenan takwara kenan eh kai ai abba ne takwara ne ai baba na takwara ne eh takwara ne mani <laughs> na shanu na bashi kai ka shanu da ka bashi jikan ka ne fa wannan mu ne ka shi jikan ka ne jika eh baba ka manta da Aminu takwaranka abba menene jika jika kenan wanda ɗanka ne ya haifa shi ne jika <laughs> ya sunanka aminu eh aminu mu mun jeji jeji ba su zo da kaji ba ai <laughs> to sai a zo mun da tsaraba mu ina zomo yake ko ba mu bane waye hannun ko aminu wannan ne mu mutum ne fa baba allah wallahi mutum ne baba dana ne aminu wanda aka zo eh, wanda ne na sa ka aka sa baba ai aminu abba kuma ba sunan ma yaje na gani yawa an shi ya sa mu sallah jiya <laughs> shi za mu sallah. wannan wannan dan yaron kace shi zaka sallah jiya kana ji yanzu duk wa'annan manganin ko na rantse da Allah za ku ta lokaci ne haka nake wuri da shi kullun sai na ta maganin ciwon kai jifan shi aka yi ne kawai haka nan kawai daga daga faduwa a bayi shikenan mun kasa gane kanshi ayyan <laughs> menene bayi bayi wajen wanka <laughs> na to wurin tsirara eh wajen da ake shiga ai wanka ba kyau ba kyau kana ji wannan bata muku lokaci zai yanzu kun shawo hanya da daga Lagos kwana ku kuna tafiya ku shiga daki ku huta ku yi wanka ku ci abinci tukunna sarki baba Allah ya tashi ka faɗa baba Allah ya baka lafiya na to to to a nan da ita a nan da ita me kanuwa ta mana wace ce kanuwa ka ba hajara ba bace. a'a bari mu je mu watsa ruwa baba sai mu fita saboda dinna mun gaji wallahi mun sha hanya bari mu je mu watsa ruwa kuma ma ku shi eh abba mu je Eh, ah! Ah! <laughs> na tata ba barayi ba ne 'ya'yanka ne <laughs>